A birnin Yamai dabbobi kanana da maya na gara ramba bisa hanyoyi da shibishi wasu daga cikinsu na cin leda saboda ɗanɗanon gishirin da suke ji a ciki hakan na saka su cikin haɗarin rashin lafiya saboda haka kuma tilas masu suke kai wasu a likitar dabbobi kuma kilogram da dama na leda ne ake fitarwa daga tumbin dabbobi in shi Abdulkadir Umaru Sise mataimakin shugaban ma'aikatar kiwo a jihar Yamai. Yamai birni ne da babu ciyawa yanki takwas aka ƙididdige na kiwo. Wa'annan yankunan takwas na kiwo har ma an share su tamkar zaman hilayen gini. Gonakai ne dama da hilayen mutane. Shi yasa dabbobi suke ɗarme gidajen masu su ko ka gansu inda shara take suna neman abinci. Wata ran mun fitar da wajen kilo 20 na leda cikin tumbin wata saniya. A cikin waga shekarar goma ne muka samu. Amma a mayanka dabbobin da ake yankawa a can ana samun leda da dama. kasancewar ledar da dabba ta hada ba ta narkewa tana taruwa cikin tumbinta kuma ta janyo matsalar ciyarwa tare da yin tasiri akan ingancin namanta a cewar masana abinci abdulrazak bello bugu da ya yana iya taɓa lahiyar ɗan adam musamman ƙananan yara Cikin waɗannan ledodi ana iya samun sauran burbushi, ana iya samun sinadarin dioxin cikin abinci, kuma wannan na iya kawo illa domin mu gaya muku cewa amfani da waɗannan ledodi yana iya kawo illa cikin nama, ko da haɗarin bai da wani mahimmanci bisa ga kasancewar wasu sinadarai da ake gani cikin ledodi, musamman ma ledodin da ba su da inganci. Idan aka ci abubuwa da dama kamar sinadarin bisphenol, hakika musamman ma wajen yara ana iya samun ciwon ciki tashi da za su bayyana da rashin lafiya yana yiwa amma wajen balagagge yawanci babu fargaba haɗura ne da ba su da wani tasiri dalilin cewa dabbar bata ci sinadaran da ke cikin ledodi ba bayan leda ta kasance hadari ga muhalli kuma wata barazana ce ga dabbobi da dan adam domin ma'aikatar ministan muhalli ta nuna cewa kimanin kashi 30 cikin 100 na dabbobi ne ke mutuwa ba sun haɗi wani adadi na leda lamarin da ke tattare da tasiri kan sha'anin kiwo wanda babban bangare ne na tattalin arziki.